آمين الحكم الثالث حكم شيء نقص wato shi almani a yare na larabci alhajizu bayna shay'ain shine abin da yake sha makancewa tsakanin abubuwa guda biyu shine almani wasu ilahan a istilahi na malaman shari'ar musulunci kuma huwa ma yalzamu min wujudihi adamul hukumi huwa shine abinda ma yalzamu bai zama dole ba min wujudihi idan an same shi adamul hukum an rasa hukunci na'am wala yalzamu min adamihi wujudul hukumi kuma bai zama dole ba idan an rasa shi an rasa hukunci na'am wala adamul hukumi li dhati ko rashin hukunci ga zatinsa amsila misali al-awwal al’awwalu na farko alhaidu mani'un lissi hati salati wasu sauri alhaidu ita al’ada mani'un wato mai hanawa ce lissi hati salati wasu sauri ga ingancin azumi da sallah an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu kala da abi sa'id al-khudri Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace alaysa idha khabat lam salli wa lam tusum ah, ashe idan mace ba tana yin al'ada ai ba ta yin azumi ba ta yin sallah na'am sahihun akhrajahu al-bukhari wa muslim faj'ala wujudul haidi sai annabi ya sanya samuwan al'ada mani'an yana hanawa lisihati salati was sawm ga ingancin ne azumi da sallah idan mace tana al'ada ko tana jinin nifasi in ta yi sallah ko azumi bai ba saboda an samu mani'u ko kuwa mhm. na biyu al-ihramu bil hajji wato yin harama a aikin haji mani'un li sihhatil hajji li sihhatin nikahi yana hana wato ingancin aure na'am عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكه المهرم mai yin wanda ya harama da aikin hajji ba zai aure ba wala yunkafu ba za kuma auren masa ba wala yaqdubu ba zai je kuma ya nemi auren ba na'am sahihun akhrajahu muslim mhm. as-salis na uku al-ubuwatu al-ubuwatu me ubuwa shine ubantaka na'am mani atun min al-qisas hmm? ubantaka eh. uba eh. al-ubuwa ubantaka ko ban san ya za a fassara shi ba shine idan mutum ya haife ka shi mahaifinka ne shine al'ubuwa eh ubantaka ce mani on minar kisasi tana hana kisasi an umar minar kaddawar rajiyar lawa an hukumar mani atun minar kisasi tana hana kisasi dole a samu mutabaka tsakanin al-mubtada wal khabar za ku yi shi a nahawu na uku nan gaba na ibtida'in yi muje na'am qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya jama'a dan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yuqtalu al-walidu bil walad la yuqtalu al-walidu ba za a kashe mahaifi ba bil walidi saboda ya kashe ɗansa na'am صحيح أخرجه ابن ماجه وانت النفس لو كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وأن حديث نهاية تخصيص نعم an fahimta yi da haka yanzu idan mutum ya je ya kashe wani an samu mai dalilin da ya kamata a tsayar masa da kisashi amma a iya samun mani'un da zai hana tsayar da kisashi a kai an gani ga sababi an samu ga sharadi an samu an gani a iya samun mani'u ya hana sababin da sharadin aiki shine al'ubuwa ubantaka an fahimta ai an gani so da haka bai kamata ya zama wanda ya sababin zuwan ka duniya ba kai kuma kai sababin shi ya bar duniya an fahimta ai kuma ko da kisan ta hanyar ganganci idan uba ya kashe ɗansa ba za a kamo shi a kashe shi ba kisa shi maji fa'iza ƙatalar abu ibinahu fa'iza ƙatalar abu ibinahu idan uba ya kashe ɗansa amdan da gangan au udwanan ko saboda zalunci kawai fa inna muqtaba zalika fa inna muqtada zalika abinda wannan yake hukuntawa ayi qutalal abu shine a kashe uban inda dalabin warasatil qisas yayin da su magada suke neman ai kisafi ta yi wata kila shi dan shi ma yana da yaya babuwa na'am ya zamanto su ƴaƴan shi suna neman ai kisafi to wanda suke neman kisafi ga shi ubayinsu kakansu kenan to ba za a zartar ba walakin na hadal hukuma sai dai wannan hukunci fa la ya ƙa'u Me? la ya ƙa'u Ba ya aukuwa la ya ƙa'u kenan ya aukuwa na'am na hukar kama mani'un na hukar kama mani'un saboda abinda zai hana a zartar da hukuncin ya tsaye na'am wa huwa al-ubuwa shine al'ubuwa, shi shine ubantaka na'am fa innaha mani'atun min al domin ita al-ubuwa mani'atun tana hana ainihin wato al a zartar da qisashi na'am tanbihun fadakarwa labudda fi wujudul hukumi shar'i labudda babu makawa fi wujudul hukumi shar'i wajen samun hukunci na shari'a min tawakkuri talatati umuri dole sai an samu al'amura guda uku sun cika wahiya ga sanan na'am awwalan na farko wujudul asbabi dole a samu sababi ko? da yake eh, nan saniyan na biyu wujudu shuruɗi dole sai an samu sharadi salisan na uku intifa'ul mawani dole sai an samu koruwar abin da zai hana sharadin da sababi su aiki idan aka samu abin da ya kore wa ya kore aka samu mani'u shine ne na'am intifa'ul mawani ne samuwar abin da zai kore ne an ga fahimta yi mm. in aka samu abin da ya riga ya tabbatar da mani shi kenan in mm. aka samu abin da ya kore mani to ba magana hukunci mm. muje wa'iza ta kallafa amurin min hadihin umuru wa'iza ta kallafa amurin idan wani al'amari ya jinkiri min hadihin umuru daga cikin waɗannan al'amara in tafal hukuncin shari'a shi ma ya ko yana aka samu sababi aka samu sharaɗi aka samu mai koruwar mai abinda zai hana hukuncin yiwa hukunci zai tabbata amma aka samu mai sharadi aka samu sababi amma aka samu mai mani ba magana hukunci ya tabbata maje misalin zalika wujubus salati misalin wannan wajibcin sallah sababu dukulul waqti sababin ay sallah shine dukulul waqti wa shartuhu at-taharatu sharadin yin sallah kuma shine tsarki ba za ka kashi mai yanzu kai sallar magariba ko isha'i dole ti yadda kake son sallah sai ka jira an samu sababi shine dukulul waqt sannan idan aka samu dukulul waqt ba za a yi sallah ba sai da sharadi shine barki idan da za a samu dukulul waqt ka zo kai sallah ba ne ba barki ba sallah saboda an samu daya ba daya sannan sai wa mani'uhu alhaidu abinda zai iya hana yi sallah kuma ga sababi an samu shi da dukul wakar? ko abinda zai hana kuma ba za a yi sallah ba mace ta tashi za ta yi sallah tana cikin tsarki, tana miƙewa za ta yi sallah ta yi alola ta gama komai ko sai ga haida ya to yanzu al'ada ya zama to mani ya hana da wannan tsarkin da wannan sababin duk ba za su yi aiki ba fa'iza wujidal waqtu idan aka samu lokaci wadda haratu da tsarki wanta falhaidu sannan haida ya koru wajabati salatu to sallah ta wajaba a lokacin Wala ta tajibu salatu sallah ba ta zama wajibi idan lam yujad alwaqt idan ba a samu lokaci ba wadda haratu in ba a samu tsarki ba za ka sai zaman to shi tsarkin shine shatrul iman an gani shi yasa wancan cewa ma kana Allahu yuzi a imanakum annabi fasara shi da sallah na'am an fahimta yi da haka shi yasa sai ce al-tahuru shatarul iman shi sa malamai suka ce wannan at-tahuru shatarul iman ne tsarki ake ribi shi ne rabin sallah don Allah ya kira sallah ya ce mata imani eh na'am awu uh, didal haid ko aka samu al'ada na'am al-hukm rabiu mun gama da al-mani sai al-hukm ar hukunci na hudu shine as-sahihu na'am as-sahihu الصحيح لغة شيء الصحيح لغة السليم من المرض السليم من المرض دي أبن دي يكبت دقرش الله في أشيني الصحيح نعم واسئلاها أيارينا معلمان شرعنا معلمان أصول الفقه هو ما ترتبت آثار فعله عليه هو شيني ما ترتبت أبن دي جيرانتو آثار فعله تاثير أيكم ونم أبن عليه أكنش إبادة كان ونم أبن إبادة نيكو قل لقل نعم ana ganiya ibada komi, au au aqdan shine ibadatan kana au aqdan ko kulle-kulle. am aqdan ko kulle-kulle. wala ya yakunu shay'u sahihan wani abu ba zai zama to ingantacce ba illa bi tamami shuruɗihi sai idan ya cika sharuɗansa wantifa'i mawani'ihi wantifa'i mawani'ihi sannan mani'unsa ya koru shi ma misalu zalika fil misalin wannan fil ibadati a cikin ibadoji kas salati kaman sallah ayyu salliyar rajulu fi waqtiha tammatan shine an yi salliyar rajulu mutum yi sallah tammatan cikakkiya fi waqtiha to da sharɗinta na'am wa arkanuha da rukunnanta wa wajibatuha da kuma wajibobin ita sallah din ma'an tifa'i mawani'iha tare da koruwar abinda zai hana sallar yiwuwa. wa hada salatuhu sahiha to wannan idan yi sallah sallah ta inganta an fahimta yi amma inda za a samu ɗaya daga cikin wancan abubuwan da aka faɗa ba sallah ba ce ba eh? wa misalu dalika fil uku. misto wannan ababin ibada kenan ko to misalin wannan a wajen kulle kulle kalbai'i kaman fiye da siyarwa ayya aqidar rajulu bai'an mutum ya kulla ciniki tamatan shuruɗuhu matan ko sharuɗan sa cikakku ne al-ma'rufatu wanda suke ainihin wato sanannu ma antifa'i mawani'i tare da koruwar da zai hana cinikin yin rashin yiwa wa hadha bai'uhu sahih to wannan ma cinikin sa ingantacci ne amma in aka yi ciniki tare da abin da zai bata cinikin cikin cinikin ya zama mai ƙarar alfasir an gane kamar mutum ne ciniki siye da sayarwa a lokacin da aka kira sallar juma'a kiran sallah na nawa na biyu an fahimta to ciniki ya zama fasid an gane na'am mhm. alhukumul khamisu hukunci na biyar alfasidu alfasidu sai alfasidu نعم الفاسد لغة شيء الفاسد لغة أيالين العربي الذاهب ضياء وخسرا الذاهب ضياء شيء أبن ديت في أتوزرتي وخسرا سنن يتفي أتابي شيء الفاسد شيء أقي فسدا يفسد فسادا sannan akwai afsada yafsidu al-ifsadu shi fasada shine wanda ya lalace amma afsada wanda ya lalace wani kamar salaha ka gane sulhu salaha akwai kuma salaha yasluhu sulhu al'islah to shi yasa a cikin mutane akwai al-muslihuna akwai al-mufsiduna a cikin mutane akwai al-fasidu an gane akwai kuma al-mufsiduna shi al shi ne wanda ya gyaru kuma ya damu da gyaruwar wani as-salihu kuma ne wanda ya gyaru bai damu da gyaruwar wani alfasidu wanda ya lalace bai kira wani zuwa ga lalacewa almufsidu kuma wanda ya lalace kuma ya tashi yake so sai wani ya lalace to waccan ka'ida ce Allah subhanahu wata'ala ce wa ma kana rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa aluha muslimun Allah ba zai hallaka mutanen wani gari ba saboda zalunci alhali mutanen garin suna islami su an samu gyararru kuma sun tashi suna kokarin sai wasu sun gyaru ta Allah ba zai ɗauki garin ya dan marasu yana fata an fahimta eh mu je wasilahan baban sadiq sai ka ce an go wasilahan a yare na shari'ar musulunci na'am eh? ah, huwa ma la tatarattabu asaru ilhi alayhi huwa shine ma la tatarattabu asaru ilhi. abinda bai jarantuwa tasirin aikin sa akan sa hmm. eh Eh. sai can an jima na abin nan ba ka gane ihe? Eh? nan huwa ma la tatarattabu atharu fi'lihi alayhi shine abinda tasirin aikin bai rataiwa a kansa ibadatan kana a wannan abin ibada ne an kulle kulle ne nan wala kuni shay'u fasidan wala ya kuni sha'i wani abu ba zai kasance ba al hukun fasidan batacce illa bi faqdi shuruɗi sai idan ya rasa sharuɗin au wujudi mawani'i au wujudi mawani'i ko ya rasa mawani'un ko an samu mawani'u na'am misalu zalika fil ibadati misalin wannan a cikin ibadoji kas salati kaman sallah faman salla bi al wudu'i duk mutumin da ya salla ba tare da alola ba aw salla ila al qiblati ko ya salla ba kallon qibla yake ba kuma yana sane aw taraka ruku'an ko ya bar ruku'u a sallah aw sujudan ko ya bar sujjada a sallah na'am fi salati shine a cikin sallah kenan ko na'am fa hadhihi salatu fasida to wannan sallar sabatacciya ce domin ya bar rukuni a ciki na'am ana gane na'am kuma wannan matsalar ita ce asalin rigima da mala bakar goma a nan kasan da mutane wannan matsalar wa man sallah bi gairu bi'in ba ita ce asalin rigima da mala bakar goma da mutanen kasan saboda da an kai wajen sakwatan nan mutum ne fa zai wani a ruwa yana nutso yana kamun kifi yana takowa tudu kuma zai tamama ya sallah shi ga ruwa ba ya wuni yana nutso a ciki yana kamun kifi kuma sai tako tudu sai zai tama ya sallah eh mala baka gume yace to malami ya halari ya ce wa man salla bi giru ru'in amidan bawa kafir to daga nan ne aka ce malam ya fara kafarta musulmi daga nan rigimar ta faru an gani? Allah ya samu dace muje. je yake cewa wani misalin zalika fil uku misalin wannan a cikin kulle kulle kazzawaji kaman aure kaman ta zawaje bil mar'ati Don mutumin da ya aure da wata mata bigairi waliyin waliyin ba tare da waliyi ba au shuhudin ko ba tare da shaidu ba na'am au tazawwajaha wa hiya fi iddatiha ko ya aure ta alhali tana cikin al'an idda Fahadar hada zawaju fasid fa hada zawaju wannan auren fa da fasidin batacce ne ya baci aure ba wali tunda annabi ya ce ba yin aure sai da wali to ba za a yi basiri muje tambihun fadakarwa qala al-imam ibn usaymin rahimahullah al-imam ibn usaymin ya fada Allah ya masa rahama yace fil usul min ilmi al-usul shi ma yana nan ku ne, neme shi bashi da yawa gurin karami ne ban zo da shi ba al'usul min ilmi al'usul ya akwai sharhi da aka mai amma mun kashe martanin za karanta yana nan ba shi da yawa shi ma wa kullu fasidin min al dukkan wani abu da yake fasidi ne daga cikin ibadoji wal uqudi da kuma kulle-kulle wal shuruɗi. da kuma sharaɗi fa innahu muharramun wannan abu muharramun abun haramtawa ne na'am da anna zalika min ta'addi wujudillahi domin da abin da aka ce maka alfasidu ne to wannan yana daga cikin ƙetare dokoki na Allah subhanahu ta'ala kuma Allah ya ce tilka hududillahi fala ta'tadu na'am wacce kaji ayati da kuma lukon ayoyin Allah abin izgiji kuma ya ce wala tattakhidhu ayatil lahi huzwa wali annan nabi sallallahu alaihi wa wasallam domin annabi sallallahu alaihi wa sallama. wasallama ankara ala manishtara shurudan ankara annabi ya yi inkari alaman a akan waɗanda suka shar'anta shuruɗan wasu sharuɗan da laisat fi kitabin wacce ba ta cikin littafin Allah hmm. an gane hmm. a can ƙasa me yace ga yace kultu na'am qultu wa dhalika fi hadith Aisha radiyallahu anha wannan ya faru a cikin hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda mai tace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ma balu unasin yashtariduna shurudan ma balu unasin me yasa mu wasu mutane yashtariduna shurudan za su dinga shar'anta wasu sharuɗa laysa fi kitabi sharadin da bai cikin littafin Allah man ishtarada sharadan laysa fi kitabi duk mutumin da ya sanya wani sharadin da bai cikin littafin Allah fa huwa batilun to wannan sharadin batacce ne wa in kana mi'ata koda ya kai sharadi 100 kuwa hmm, sharadin lahi a haƙu sharadin Allah shi ya fi cancanta a cika hmm. ko sharadi dubu kasa ku kai da mutum in dai sharadin ya saba ma abin da ke cikin littafin Allah sharadin banza ne hmm. ko kuwa eh muje wa hal hunaka farqun bainal fasid wal batil to akwai bambanci tsakanin al fasidu da al batilu al jawab amsa shi ne mai an fasid wal batil bi ma'ana wahid wato da al da al-batil ma'anar sa ne inda aljumhuri jumhuri inda aljumhuri ulama ko mm. wanda al to kawai sa eh. inda al-jumhur a wajen jumhur mafi yawancin malamai kenan na'am illa fi mawdi'ai to sai fa a gurare guda biyu sun bambata tsakanin al da al-batil ana gani ya me yake nufi الموضوع الأول غري نفرقو في الحج أوجن أيكن حج سنيمي فرقوا بينهما سلل لبعض أكاننسو فقالوا سكتي الفاسد شيء الفاسد شيء ما ودي أفيه المغرم ما ودي أفيه المغرم ما ما ودي fihil muhrimu abinda mai harama يجي je ya fada qabla at-tahallul al na farko me at-tahallul al idan aka tafi ranan tara ga wata aka kwana aka je tara ga wata aka je arfa idan rana ta fadi za a baro arfa za a zo musdalifa za a kwana an gane to ranar goma ga wata sanda ake gangarowa daga arfa a dawo muzdalifa nan ne Allah ya fi sun ma'afidu min haisu a fadar nasu wasu yayin an zo an kwana a musdalifa ranar goma ga wata da safe za ku baro can za ku zo dawo mai za a yi kifin jama'a babba shi ne yawon alhaji da aka bari idan an zo nan idan mutum ya je jefi jama'a babba sai ya koma masauki sai aka yi masa aski to ya yi a tahallul awal ne zai iya cire iramin shi an gane yana da damar ya ɗauko kayansa na gida ya yi mai ya sa to gabanin a zo a yi jifan jamra babba a je a aski sai mutum ya je ya fada ma wani abu da aka hana a cikin aikin haji to shine ya afka ma abin da aka hana a ciki don mutum ya je ya fada ma abin da yake iya bata aikin haji a ciki to a wannan gurin sun bambanta tsakanin alfasidu da albatsiru an fahimta ai da haka in mutum ya je fada abin da aka hana a cikin aikin hajji to yayi abin da yake ainihin wato alfasidu ne an gane a nan gurin malamai ba sa kiransa albatilu an gane sai ya ce min. shi kuma albatilu martadda fihi an islam wanda ya yi ya bar addinin musulunci shi suke nufi al-mawdi'u waje na biyu fin a wajen aure faqalu Bakalu sun ce su malamai alfasidu shi alfasidu a gurinsu shi ne mai maktalafal ulama fi fasadihi abinda malamai suka ƙara wa juna wajen ilimi shin abin ya ɓaci ko bai ɓaci ba kan nikahi bila waliyi kaman aure ba tare da wali ba dan akwai mazhabar Abu Hanifa duk da annabi ya faɗa cewa la nikaha illa bi waliyin wa shahidi adli to su mazhabiya suna aure ko ba wali in Allah ya dan Allah ya ba mu lokaci alfi Abdullahi wando idan za ku ji dalilan da yasa ke gina hukunci akan kaza ke gina hukunci ka gane ya ce maka alfasidu shine abinda malamai ka yi mai sabani sabani idan an yi tsakanin malamai marbini ilal kitabi wa sunna abin zuwa ga littafin Allah da sunnar an su warware rigima da haka da mazhabar hanafiya suka saba mafi yawancin rago guda uku kuma a cikin su ta bangaren shekaru abu hanifa ana ganewa sannan ira ainihin da dama a mazhabar shi ga ciki kaga in aka yadda cewa za iya aure ba ko ba ta banda yarinyar ka da wani akwai ba za ka rasa dalili ba ganin nake faɗa maka wale sa kullu dalilin ne idlalu bi sariha dalili ne da mutum ya janyo maka za ka natsuwa za ka dalilan da ya dogara da su don sai ka ga wayan na an haɗa kila an kan wuce kuma koma wani dalili bare da ke ba yi ai ba yi wadda haka muna bayan babban mai gida ne an fahimta yi nan a mazhabar su da haɓa dole ba ne a sallah ware kuwa sun ɗauki ware kuwa ko ba fara ku da kan ka dare ka garin hanafiya za ka ta tashin hankali sannan a mazhabar hanafiya haɗa sahu ba kuma suna da yawa a duniya su pakistan irin su tajiklan irin su ina ne din nan suna da yawa hashin turai za ka samu mazhaban sarkari asiya asiya yi za ka samu mazhaban hanafiya tana da ƙasa wadda ka in kaje masallaci kaga kowa ya tsaya sahu shi kadai eh, hanafiya ce su haɗa sabu a gurinsu ba dole ba ne duk hadisan da suka zo annabi yake cewa a ne ta sahu to so wannan hadisan eh. sune a sahabar ra'ayi amma a sahabar ra'ayin kaji sun faɗa suna nufin abu dawo da zahiri zai sune a sahabar ra'ayi ba abu hanifa su a sahabar kiyasu ake cewa eh, ina so in gane bambancin eh, zahiriya da abu da zahiri dawo da yawa shi yanci shi ne mai mazhabar a'a akwai dawudu zahiri da ana cewa hmm. sannan kuma akwai mazhaba zahiriya to ayin nisba ne dingina mazhaban ne zuwa gare shi aliyu ibn hasan ibn hazan daban yawa shine nake so in gane ban gane ibn hazan daban eh dawudu zahiri daban to kuma duk dai zahiriyar duk su ne ko kuma kowanne daban-daban ne ai zahiriyar ne su zahiriya shine ɗaya daga cikin matsalarsu ba su yi da kiyasi ba ne ma'ana dai duk mazhaban da ya ce shi ne farkon min mazhab eh, a shi ibn hazm ya zo ne daga baya ya karfafi wannan ra'ayi na cewa bai dada kiyashi ba bai dada kiyashi ba dawudu zahiri kenan aka ce dawudu zahiri ya tafi akan abu ai eh. ibn hazm yana bayan yana bayan shi ta bangaren kin yadda da kiyashi hmm. bai dada kiyashi ba kuma ka gama sadarwar ta shiri'i alkiyasul jali' yana daga cikin masadur da shi hmm. amma shi al'imam guna hazin ya ce bai yadda ba kai ba wani daga ƙor'ani suna ijima'i bas suke nan kai masadur da shi abu kawai zahirin nasi kawai yake ainihin wato da kuma shek usaimin ya faɗa ya ce ba don in dasa da kiyasi ta tilasta shi masail din da mutane suke yin sakaci a ce ba nasi a kiyasi ta tilasta masa dole ya dinga kwakulo nasi a kansu abinda kake ganin ba nasi kiyasi ya kamata a yi ibuna hazin tun da shi bai da kiyasi ba ya nemo da ya ga littafin shi nan almuhalla mujalladi goma san da aka kone labirarin shi da kaya zauna ya sake rubuta littafin eh. amma ne malamai suna ba da shawara cewa kada wani ɗalibi ya kuskure ya ɗauki uslubi na ibn hazm wajen raddi ba zai zauna da mutane lafiya ba saboda ya samu kanshi wajen da jimu da 'yan malikiya a cikin a daular da yake zaune da sawa da azabtar da shi yasa in yana raddi wani lokaci ga malikiyar har imamu malik talawa bai kyale shi eh, in ka ga yadda zai taka abu hanifa in yi magana sai ka yi an fahimta ya tafi sa kakka dauki usulubin saboda laddi ba za ku zauna da mutane lafiya an gane kuma sai da ta kai a zamanin shi gaskiya ba malamin da yake iya zuwa ya jayya da shi kowa ya fiya kai shiga amma wallahi mukabalarsa da shi da abul walidin baji tun da suka wannan munazara ba san ina ibn hazm ne ba a bar andalus shi abul walidin baji ya bar kasar andalus ya yi wajen shekara goma sha biyar mai dawo ya tafi karatu ya je iraki ya je ina ne ya je ina ne ya zo saboda tsabar bala'in talauci gadi ake ɗaukar shi yana yi saboda da daddare don kada ya bacci saboda in bai gadin ba fitilar da zai siya ya haga haske da daddare bai da kudin fitila saboda tsabar bala'in talauci sai kuma yanzu rigunan ka guda goma sha takwas ko ashirin da takwas kowace da hularta da eh, hulatta da ɗan mashin ɗinka watakila ma har da janareto ya je da kakken karatu ya dawo da zai samu ana ta abin nan da ibn hazan ai ko zaman da suke da ibn hazan fi gida ba yadda kake ganin shi a gidan karatu sai da jikin wallahi tallahi zaman shi da abu lori da zai tun daga nan ba a san ina ibn hazm ne shi ma wallahi to shi yasa kullun nake faɗa mutane cewa dimin da'imin shi karatu tawadu yake su an gane kar ka zo don kaga mutane na sauraron ka ka ɗauka kai ne ba harin kowa daga gurin ka zai kamfata ba haka abin yake ba an gane ka ga mutum yana cika ma karatu baki to bai gama sanin karatun ba ne mu je. an gane to wannan dai shine mazhabar fahimtar su hanafiya sannan yana daga cikin masail din su su hanafiya cewa ya halatta za a iya shan giya inda ba da inabi bane kware kuwa kamar irin su gulda din nan su ta din nan tunda ba daga inabi bane daga hatsi ne eh sai an kawo mun nan da kuma na dan kora sannan fara zazzare ido inna alhamdulillah na hamdu ruwan sai sun jara ya halatta ina to kasan abubuwa suna da abubuwa da yawa hanafiya gaskiya akwai da irin waɗannan littattafan da ya kamata a karanta don ka san ra'ayi na kaza ra'ayi na kaza ra'ayi na kaza akan masayil din an gani to mu je wal shi albatilu ma ajma ulama wa ala butulani ma ajma al'ulama wa shine abinda malamai suka yi ijma'i ala butulani akan cewa wannan abin batacce ne kenan yanzu me alfasidu da albatilu a wannan shine alfasidu abinda malamai suka yi sabani akan shi ko na'am albatilu shine abinda suka yi ijma'i cewa abin ya lalace na'am an gane na'am mhm. kan kahi da uh, kan kahi al-mutadda kaman auren wacce take cikin idda auni kayi sati ko mutum ya auri mace ta biyar yana da ta hudu wannan auren al-batil ne malamin sun jima'i cewa auren ya lalace an gane da ka su malikiya suka da ka'ida cewa ma idan mutum ya je nemi auren mace tana cikin idda to dan ai masa uquba ko ta gama idda ba zai aure ta ba kuma wannan ga'idan tana nan a cikin qawaidul fiqhiyya ta don mutumin da ya kakkauto da abu lokacin abu ya a masa uku ba ta hanyar haranta masa abu ko kuwa eh, mu je na'am fa'idatu to wata fa'ida mm, wacce za a riskar na'am al'azimatu war rukusatu to yanzu mun riga mun gama gabaki daya yanzu kai wannan wani abu ne zai abin nan yanzu gabaki daya usulul fiqh akwai wani ɗan ƙaramin littafi gayatin ma'amu an gane na zo da sharhin shi babba ne ku nemi ɗan ƙaramin littafin gayatin ma'amu a wannan albidaya tafi usulul fiƙi na wahida abdulsalam ne. eh dan mai ji ka ganshi ko to za ku ga akwai wasu qawaid haka da ya kawo a gurguje na usulul fiƙi da babu bukan shi da komai da komai an gane to wayannan suna daga cikin babubukan da usulul fiqh yake da su sune al-hukm taklifi da kuma al-hukm al-mai wada'i al-hukm taklifi yana da abu biyar al-hukm wadai yana da abu na in ka hada zai baka goma an gani to sai fa'ida mu je na'am ah, yace ah, wal aslu fi hadha al-babi to wal asali fi hadha babi a cikin wannan babi ma warada an ibn umar radiyallahu shine ma da abin da zo an ibn umar radiyallahu anhu ma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ya ce qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi ya ce inna allaha ta'ala inna allaha ta'ala lalle Allah madaukakin sarki yuhibbu ayyi utaru ayyi utaru khasuhu Allah yana so an yi utaru rukasuhu a zuwa rangwamen shi kama yuhibbu an yi uta azaimu kamar yadda yake so a zuwa abin da ya dora muku wanda yake da wahala wasi ce. a cikin wata riwayar kuma kama yukurahu an yi uta an yi uta ma'asiyatuhu kama yukurahu kamar yadda Allah yake kin an yi uta a zuwa ma'asiyatuhu sabansa to haka yake so in yi muku sauki kuma ku dauka صحيح أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن هبان وقد وقد jama'ahuma hafizul hakami da hafizul hakami ya tara su da fadarsa yace me war rukusatu taysiru bil hukmi lada ujrin illa fa bada sai war rukusatu mhm. na'am uh, war rukusatu war rukusatu ita arrukusa wato taisuru shine sauki na'am lil hukumi ga hukunci na shari'a lada udrin ga wanda yake ma abocin uzuri ne shine arrukusa na'am wa illa wa illa in dai abu bai zama rukusa ba ah, fa azimatul bada to dole zai zama to azima bada haka ya bayyana ah, al hukumu sadisu hukunci na shida ah, al azimatu sai al azima al azima na'am al'azimatu lugatan al'azimatu lugatan a yare na larabci min al'azmi daga al'azmu ne ko shine alqasdu al-muqaddi manufa wanda aka ainihin wato karfafa shi ko an fahimta ai ba alfaza ya ce bihi tantahi bihi in tantahi bika himmatun ko wala tantaki min dunihi laka azmatun ko ko sai ya ce mi wasu ilahan a yare na larabci a yare na malaman shari'ar musulunci fiyar hukumar sabitu idan an ce al'azimatu wato hiyar hukumar sabitu shine hukunci tabbatacce bi dalilin shari'i bi dalilin da dalili na shari'a halin an ma'aribin halin shi hukuncin ya hukunta ya kubuta an ma'aribin daga wani abu wanda zai bujiro masa rajihu sannan abin da zai bujuro masa ya zamanto yana da rinjaye wannan ita ce al'azima ana gane ya? Eh? wani muradu bihi da ake nufi da wannan istilahin fa ma shuri'a ibtida'an ma shuri'a da aka shar'anta shi ibtida'an tun a farko da zairu uzurin ba da wani uzuri ba liyakuna hukuman amman liyakuna hukuman amman dan ya kasance hukunci ga mamme likulli ah, mukallafin likulli mukallafin ga duk wani wanda aka kallafawa baligi kenan ko na'am aw me ah, fi jami'il ahwal a cikin kowane irin ainihin wato hali wannan ita ce al'azima na'am ah, al'amtilatu misali al'ula na farko al'awwalu na'am al'awwalu wujubi saumi ramadan wujubi saumi ramadan wajibcin azumin watan ramadana bi qaulihi ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu na'am asani na biyu na'am tahrimu akli al-maytati haramcin cin mushe bi qaulihi ta'ala inna ma harrama alaykum al-maytatu na'am mhm. as-salis na uku ibahatul akli wash-shurb halatta ci da sha bi qaulihi ta'ala wa kulu washrabu ku ci ku sha na'am hukumul amal bil azimati yin hukunci aiki da azima na'am al'amalu bil azimati wajibun yin aiki da azima idan Allah ya bada umarni farko yace ayi abu kaza to dole ne ayi na'am an gane na'am li'annaha asl domin ita ce asali ai eh wa thabatat wa thabatat bid dalil shar'i kuma ta tabbata da dalili na shari'a wala yadu tarkuha bai halatta idan Allah ya umarni ba ko annabi a bar umarninsu na'am illa idan wujida mu'aridun to sai fa idan an samu wani abu da ya bujuru yanzu akwa wanda shine mafi karfi na'am fa umarni. bihi to sai a aiki da wannan abin da ya bujuru wa hada ma yusamma bi rufsa to wannan abin da ya bujuru wanda yake yana da karfi wanda zai sa za a yi aiki da shi to wannan abin shi ake ce masa rufsa na'am ana ganewa na'am ana ce masa ne. rukusa ta kuma kowane irin abu na umarni da Allah ya ce ai akwai sanda za ka iya samun kanka cikin wannan halin biyu abinda zai sa amfani da rukusa ko azima ya danganci karfin imaninka ana gani ya? na na'am al-hukmu sabi'i hukunci na bakwai a rukusatu to a rukusatu rangwame a rukusatu lugatan eh min rukusi minar rukus shine daga ainihin wato a rukus ayyul yusri shi al-yusr sauki wa sahula da kuma rangwame din wasdilahan e eh, a istilahi kuma iya hukumu tabitu shine hukunci tabbatacce ala khilafi dalil shar'i akan sabanin dalili na shari'a hukunci ne tabbatacce amma ya saba ma dalili na shari'a muje ah, li mu'aridin rajihi saboda wani abu da ya bujuru wanda yake da rinjaye yanzu zakin Allah da annabi da ka ce ɗazu ya danganta da imanin mu. eh zagin Allah da annabi mai hukuncin kafirci ne ko zagin Allah da annabi bai saba ma hukunci na asali wanda shari'a ta yi eh to in ka samu kanka cikin halin da an tare ka an ce ka zagi Allah ko annabi ya zaka. ka gurgurin imani kiyaye Allah ya saka ya zaka yi karfin imani ka rukuta akwai wani kusa akwai abin ko dai ka yadda da ka yi zagin gara ka mutu in kana iya kubutar da ranka ba laifi a wannan yanayin za ka yi aiki da rukusa ka fita shi ne illamun ukuri haɓa da ya safari da amma ɗan yanzu kenan ba ko har annabi ya ce wa in adu uku mm. inda ya tambaye shi sanda ka faɗa ya kake ji a ranka ya ce yana jin zuciya ka tana natsa da imani ya ce ta wa'in in adu da za su dawo sai sai kama mai mai kato ka kada kafin ta dalili ne na shari'a amma wanda ya saba mana eh? ne hukunci ne tabbatacce amma wanda ya saba ma dalili na shari'a eh? kafin ta eh? mutum ne barayi suka zo gidan shi ga 'yan shiga shi suka ce koyi zina da ita ko kuma tura ki lahira kaga yin zina da ita ya sa a hukunci na shari'a dan Allah ce wala ta tsara buzin ko kuwa amma shi ma yanzu maganar da kusa alhukumu ne a sabitu hukunci ne tabbatacce an gane to za zai faɗa maka dalilan da ya sa ake amfani da rukusa daga ciki akwai al akwai al nisyana kaga al-ikrahu tilasta an-nisyanu mantuwa akwai al-jahlu duk yana daga ciki akwai as-safaru akwai kaza kaza duk zai fada maka a ciki muje na'am ah, wal murad bihi abinda ake nufi da wannan fa ma shari'a li uzrin aridin kaga ma shari'a abinda aka shar'anta da uzrin aridin saboda wani uzuri wanda yake bujurowa takhfifan lil mukallafi saboda sauƙaƙewa ga bawa da aka kallafa masa wani abu aka ce ma'a baƙa'il na asali tare da hukunci na asali yana nan fa ko kuwa amma idan wani uzuri ya fi to ya ra'ayi kana gane na'am ehem na'am Al'amtila. misali na'am al'awwal na farko alfitr fi shahari ramadana kaga alfitr cin abinci a cikin watan azumin ramadana na'am li uzri shar'i saboda uzuri na shari'a kalmaradi kamar rashin lafiya wasafari da tafiya bi qaulihi ta'ala kaga faman kana minkum marida kam faman kana maridan duk wanda ya kasance mara lafiya ne au ala safarin ko yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra to dan haka wannan suka ce akwai takadiri na fa aftara sai ya ci abinci hmm. faman kana maridan au ala safarin fa hmm. aftara hmm. da haka fa iddatun min ayyamin ukhra ya cika a wasu kwanaki na daban yanzu kaga ai cin abinci a watan ramadana ai ya saba ma hukunci na asali tunda Allah ya ce a kame kar a ci amma idan uzuri ya bujuro ka to sai ka amfani da rukusa da ka yi tafiya za ka sha wuya sai ka ce a magirki da kaza da katon biredin kan an tsaya wata kwana ka ɗauko ka fahimci me yake ciki <laughs> ko kuwa yawa mm. an gane je. yuridu Allah bikum al-yusra Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku wala yuridu bikum al-usra Allah bai nufin ya tsananta muku qala ibn kathir rahimahullah al-imam ibn kathir ya faɗa a cikin tafsirin sa Allah ya masa rahama yace ay rakhasa lakum al-fitra rakhasa lakum al-fitra Allah ya muku rangwame ku ci abinci fi halil maradi a halin rashin lafiya a watan Ramadana ko wati safari sana a halin tafiya a watan Ramadana har annabi yace bai daga cikin da'a ga Allah yin tafiya a halin azumi tafiyar da kasan zaka sha wuya eh? ma'a tahattumihi fi haƙƙin ma'a tahattumihi tare da wajibi ne mutum ya cika shi fi haƙƙi muqim fi haƙƙin ne fi haƙƙin muqim fi haƙƙin muqim a cikin haƙƙin wanda ke zaune a gida amma lafiyar salau na'am taisiran alaikum kaga taisiran alaikum saboda sauƙaƙewa a kanku wa rahmatan biku da kuma jin tausayi a kanku shi yasa sai Allah ya kawo rukusa da ba dan haka ba ko ko za ka mutu sai ka yi azumi tunda aka ce ku ba ba yana nuni akan wajibi ba to kawai shikenan sai a bar shi haka maganan wani hali za ka shiga wannan kai ya rage naka ko za ka ɗauki azumin ka mutu sai ka yi dole mu je na biyu akalul maitati cin mushe lil muddarri ga wanda ya matsu fi kauli ta'ala saboda faɗin Allah madaukakin sarki da ce. famani budurra famani budurra gaira wanda aka ainihin wato sa masa matsuwa gaira bagin ba yana ainihin wato dan tawaye ga gwamnatin musulunci ba na'am wala adil ko mai wuce gona da iri fala isma alai wannan ba laifi akan shi idan ya ci mushi na'am inna Allah mas'alatu inna Allah min ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai ne masal mas'alatin wata mas'ala, ko? yadda cin mushe ne haramun dalilan da ya sa Allah subhanahu wa muje da ya gaba na a tattaun muje? na uku almasu alal kufaini shafa a kan kufi lima warda an abdurrahman bin abi bakarata saboda abin da ya zo ga abdurrahman dan abi bakarata an abi radiyallahu anhu ma daga wa an abi daga babansa Allah ya kara musu yadda ya ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakkasa lil musafir shi annabi rakkasa yayi rango mai lil musafir ga wanda yake matafiyi ne salasat ayyami eh yeme ya shafan hukki bana uku wala yaliyahunna da kuma dararansu wani ne. wanda yake zaune a gida kuma idan ya sa kofi an masa rangwame man wale latan wuni ɗaya da dare ɗaya idan ta hara. amma ba zai sa hukun ba sai idan ya tsarki tukunna Kala bisa kufai sai ya shafi mai hukun nasa na'am ayyam saha alayhi ma shine ya shafa a kansu na'am sahihun wani ibnu kuzaima fi sahihi wasahu al-albani fi sahiha hikmatul aqli bi hikmatul amali bi ruqsati hikimar da yasa aka ce ayi amfani da rukhsa kala shekul islam ibn taymiya rahimahullah shekul islam ibn taymiya ya faɗa Allah ya masa a cikin majmu'ul fatawa ar-rukhsatu yace ita ar-rukhsatu ita rangwame fa inna ma abaha Allah li hadati li hadati al-ibadi inna ba ko fa aba Allah Allah ya halatta ta ne li hadati al ilaiha saboda bukatar da bayi suke zuwa gare ta an gani na'am sai ce mai wal mu'minuna su kuma masu imani Yasta na biha suna neman taimako da ita rukusan sannan yayin da suka samu kansu a cikin wani hali na'am ala ibadatihi akan su bauta ma Allah fa huwa yuhibbu akhdha biha da haka ya zaman to shi kuma Allah yana son bayin su riko da ita na'am li karima domin shi wanda yake mai karamci ne ba yuhibbu qabula insani yana so a karbi isaninsa sa idan yawa mutane isani na'am wa fadli da kuma falalarsa wali annahu biha tatimmu ibadatuhu saboda wannan ne ibadar Allah subhanahu wata'ala din take cika wa da'atuhu da kuma da'a gare shi ina fata an fahimta sai mu tsaya nan kawai sai mu tashi asbabur ruka sai mu karasa daga nan